jaridar mu ta amina tana da kunshe da labarai masu ban sha'awa ban al'ajabi da kuma masu sosa zukata babban labarinmu yana magana tattaunawa ce muka yi da fitaccen mai kama barayin nan da masu aikata miyagun laifuka wato alukwara wanda ya koka kan yadda ma'aikatan hukuma wato alkalai da 'yan sanda suke sakin masu garkuwa da mutane bayan an kama su an miƙa musu sai labarinmu na biyu kuma shine tattauna da aka yi da sanata abu ibrahim daga jihar katsina wanda a makon jiya aka ce an jefe shi shi da wasu 'yan siyasa so ya faɗi dalilin da ya sa aka jefe shi din to bayan shi abu ibrahim fa sai kuma abin da ya sa buhari ya dakatar da babacin da shugaban hukumar leƙen asibiti ta najeriya shi ma mun ɗauko labarin dalla-dalla sannan akwai kuma wani kuku da ya sace mai gidansa naira miliyan uku da rabi a jihar oyo yana ma kokarin ya fita har ya samu takardun izinin fita daga kasar nan zuwa america sai allah ya tona asirinsa wani labarin takaici wanda ya faru inda wani malami daga bauchi ta bakunta katsina to amma a karshe ake tuhumarsa da hallaka yaran ya'yan shi wanda ya je bakuntan wajensa guda biyu an daya daga cikinsu an ciccire sassan jikin yaran an kuma kona gawarsa da hmm. ya kuma an kashe shi ne ba a cire komai a jikinsa ba to bayan waɗannan labarai ba To a cikin labaran ban al'ajabi shine akwai likitocin da suka bullo da wata dabara ta warkar da marasa lafiya ba tare da ta hanyar barkwanci wato kan ziyarci asibiti sai duka yin barkwanci wa mutane don samu su kwantar musu da hankali har a samu saukin jinya. Dangane kuma da labarin kasashen waje fa? To labarin kasashen waje labarin da Koriya ta Arewa ta yi barazanar za ta kai wa Amurka hari da makami nukiliya ne wato kasar Koriya ta Arewa. sai kuma labarin wasanni labarin wasanni mun buga labari kan karan batar da ake yi tsakanin barcelona da real madrid wanda ake kira el clasico wanda za a buga jibi lahadi sai kuma labarin kofin kalubale na ingila wanda za a buga gobe asabar da kuma jibi lahadi tsakanin wasu ƙungiyoyi guda hudu wanda su ne suka yi suka yi wannan zagayen sai kuma mun buga labarin mm, cewa in allah yau din ne za a kuma fitar da jadawalin gasar champions league wato zakarun turai na wanda za su buga wasan kusa da ƙarshe. to malam salu makera mun gode sosai da wannan cikakken bayani da kai mana to mun gode mu